shi dai babban lauyan najeriya kuma dan rajin kare haƙƙin na adam femi falana ya fa garzaya kotu ne yana kalubalantar gwamnatin ƙasar na na halin da ake ciki game da lafiyar gwamnan jihar taraba dan baba biyo bayan aikewa da wasiƙa ga 'yan majalisar dokokin jihar da aka ce gwamnan ne ya rubuta yana sanar da su cewa ya warke kuma zai ci gaba da aiki wasiƙar tun farko 'yan majalisar dokokin jihar suke amincewa bisa rigin cewa ba shi ya rubuta ba babban kotun tarayyar ta fa umarci attorney general na kasar muhammad adoke da ya ba da bayanin halin lafiyar gwamnan ta hanyar dokar da ake kira order of mandamus da yake ba da umarnin alkalin kotun justice elvis chuku ya ce femi falana a matsayinsa na ɗan ƙasa na da hurumin shigar da wannan ƙara to ko me wannan ke nufi a shirance ba da salamun Bulam lauya ne kuma ɗan rajin kare haƙƙin talaka ne a ƙasar. Eh to a wannan ita hukuncin da kotu ta yanka wanda ta ba wa ishi, babban lauyan gwamnati na tarayya umarni su ba da bayani yanayin lafiya na shi gwamna na taraba dan baba dan fulani sintai abin da ake nufi yanzu shine ya zama tilas ya zama haki ga shi mai gabatar da karara gwamnatin tarayya ya fita fili ya ba da bayani wannan bayanin ba ba ra'ayin shi ne zai yi ba amma kuma za a sa likita na dan baba ya mika a likitance wani hali shi gwamna yake ciki wannan ita ce um, a makoman wannan hukunci ba ba shi da ba da wani makawa illa sai dai ya yi biya da umarnin kotu. To amma ba da sa'aitu ne gwamna ya garzaya kotu kana ko su 'yan majalisa da kuyin jihar su takwas su ma suna mara masa baya me za ka ce? a su yan majalisa mutum takwas a waɗanda sun balle suna cece kuce da sauran yawansu. To yawansu bai kai yawan sauran waɗanda suka rage ba. Waɗanda suka rage mutum kuma sha shida ne. Suna da cikin yawa wanda tsarin mulki yake bukata su bo kowane mataki. Har ma mataki na cinye gona za su ɗauka. Saboda haka wannan mutum takwas ba alheri ba da suke yi wa gwamna. da wannan abin da suke har irin shirin ne su koma su haɗa kai a duba kyakkyawan makoma menene za a yi a yi domin a taimaka wa shi gwamna wanda ya samu kansa cikin rashin lafiya wanda tuntuni tare suke amma wannan eh, kawo rabubuwan na, ya majalisa eh, dana rura wuta ne na wannan rigiman wanda ba za ta aiki da ne ba. to sai dai kuma ga yan gaban gaban a komar dan baba irin su ba barisa timothy katab tsohon kwamishinan shari'a na jihar ya ce su suna da ja da matakin da yan majalisa suka dauka sun samu letan eh, gwamnan dan baba sun tai sun amince da wasikan shi ya cikita ka'ida da constitution na kasanmu ya ce yayi idan dama ya bar ofis ya dawo zai ci gaba da aikinsa kuma kuma wannan ne ainihin ah, fasaran constitution na Najeriya. Yanzu haka dai mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar na fa ci gaba da jan ragamar mulkin jihar yayin da mukarban gwamnan jihar suka shigar da kara da yawunsa na cewa an hana shi gudanar da mulki kuma yanzu abin jira a gani shi ne ko shi ministan shari'ar ƙasa zai amince da umarnin kotu na bayyana rahoton lafiyar gwamnan ko kuma a'a lokaci ne kawai zai ba mu amsar wannan tambayar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na mara Amurka daga Jalingo a Najeriya. Rikicin ko dan haƙuri ya bi shi a radio Duk wanda ya karmutu ya sani ya ɗauko kafin nauyi. Ta'addin da ke ta yi wasu ya sanya su jikin ya yi sanyi. Ce sun nemi a dakata amma har yau ba tsara ko